به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا اقرأ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب duk musulmi ko wanda ba musulmi ba ko ko kungiyoyi wannan kaza wannan kaza wannan kaza duk kowa ya kasa sa ya ji abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a lokacin da musulmai da nasara kowa yana alfahari musulmai suna nuna cewa su suka fi nasara da kafirai na cewa su suka fi na Allah wa ahibba'uhu yahudawa ke to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da hukunci da ya rarrabe gaskiya da ƙarya ya bayyana hakikanin mai ke sa a samu kusanci daga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahalin kitab ai mas'alar ba ta da alaka da burace-buracenku ko burace-buracen ahalar kitabi ma'ana samun kusanci da Allah ba fata bane ba buri bane samun kusanci da Allah ba abinda zuciyarka ke riya maka bane ko ku wajen ku musulmai ko wajen nasara ko ku kungiyoyi wannan wancan wannan kungiya da wancan kungiya kowa ga ka'ida da aka gindaya ita za ta sa a samu kusanci da Allah ita za ta sa a samu ulayar Allah ita za ta a samu aljanna ita za ta a samu ɗaukaka ya ce laisa bi amaniyiku wala amaniyi ahalil kitab ai samun kusanci ga Allah ko yardar Allah ko ɗaukaka wajen Allah ko aljannan Allah ba abin da kuke faɗa bane ko abin da suke faɗa ba abin da kuke so bane ko abin da suke so ba abin da kuke buri bane ko abin da kuke buri to menene sai Allah ce mai ya'mal su'an yujza bihi duk wanda yayi aikin da ba shi da kyau za a saka masa da shi man min alfazil umum duk wanda yayi ai mummunan aiki za a saka masa da mummunan aiki musulmi ne kafiri ne ahli sunna ne ahli kaza ne kungiyar kaza ne kungiyar kaza ce duk abin da mai Man min alfazil umum duk wanda mai ya'mal a yujza bihi wala ya lahu min dunillahi waliyyan wala nasira kuma ba zai samu wani majibincin al'amarin shi ba ko masoyinsa da zai hana azabar Allah ta sauka a kan shi wala nasira ko wanda zai agaza masa ko zai taimaka masa ya hana shi shiga azabar Allah madaukakin sarki an ji ka'idar kenan ko al'amalu salih Shi ne abin da zai fidda mutum amma mummunar aiki musulmi yayi Allah zai kama shi in kafiri yayi Allah zai kama shi in wannan kungiya ta yi Allah zai kama ta da shi in wancan kungiya ce ko wane ne sa'an nan sai Allah barake sarki kuma ya ci gaba da cewa man ya'mal min as-salihati duk wanda yayi aiki ko kaka yake na aiki na gari as-salihat jam'u salih as-salah huwa an ta'ti ala shay'in shay'in jamilin fataziduhu jamalan kama darabna lakum mithala ams bil bi'r alladhi bil bi'r allati kana an-nas yad'abuna li ikhraj al-ma' fihi wa ناس ورأى ونظروا إلى متائب الناس فأتوا بي hilatin taj'alul ma'a taj'alul ma'a yas'adu ila as-sama'i bidun ta'abin thumma yanzilu ila ayyi makani yuriduna alaysa kadhalik abin da yake sai mai gyara shi ne ka zo kan abu mai kyau ka kara masa kyau kamar muka kawo misali da rijiya jiya wanda ya aikin kirki min zakarin namiji ne au ko mace ce wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aiki min litab'id min as-salihati daga cikin ayyuka na kwarai aiki na gari aiki na kwarai yana farawa ne daga kadaita Allah madaukakin sarki kadaita manzo cikin tauhid rububiyya uluhiyya asma wa sifat da kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya sa'annan bin iyaye yin salloli biyar azumi zakka hajji bin iyaye kyautata ma iyalanka bi ma mijinki biyayya kyautata ma makotanka zaman lafiya nuna gaskiya yin gaskiya kada kai zalunci kada kai ha'inci ka taimaka ma duk wanda ya cancanci a taimaka masa kana neman yardan Allah su ne suke su ne al'amalu salihat wanda ya aikin nan ba za a yi la'akari da shi bane ko namiji ne ko mace ne ba a'a min zakarin au unza namiji ne ko mace ce aikin ake duba Allah madauki sarki ba zai saka aljanna don ka zama fari ko ka zama baki ba ko don ka zama dogo ko gajere ba a'a Allah na saka maka ne yana kama ka koyi masa kayya da aikinka kasancewar ka fari ba ka da hannu a ciki kasancewar ka baki ba ka da hannu a ciki kasancewar ka dogo ne ba ka da hannu a ciki kasancewar ki mace ce ko namiji ne ba ka da hannu a ciki haka ka samu kanka yasa wannan ba shi da alaka da lada ko rashin lada ko azaba ko aljanna me yake da alaka shi ne aikinka da kai na gari a saka maka da nagarta wanda ya mummunan aiki a saka masa da abin da bai dace da abin da baya so to wanda ya aiki na gari din nan to kaga nan kuma an rabu kenan ko laisa bi yiku ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به duk wanda ya muni za a saka masa to wanda ya aiki na gari kuma fa sai aka kawo wa huwa alwaw sai ka ce wawul halik huwa damirul munfasil mabniun ala alfatih fi mahall rafi mubtada مؤمن خبر للمبتدا وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه مؤمنا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بس لا أزالي جيس وقوم كنت زالي to yaya wannan matsalar take kenan Allah ya fara da cewa lai bi amani ko la amani ahli kitab wanda duk yake mugu za a saka masa da shi to wanda ya aikin kirki kuma fa sai aka ce duk wanda za su yi aikin kirki din nan <coughs> sun kasu kashe biyu imma yayi wannan aikin kirki yana mumini zai shiga aljanna ko yayi wannan aikin kirki yana kafiri Allah zai saka masa da shi a duniya ba za a sa masa sakayya a lahira ba har abada fa'ula'ika yadkhuluna aljannata bara ya fitar da kafirai a ciki kenan ko wala na naqira an fahimci wannan mas'ala ko ba alfahari da buga kirji ai mu ne ai mu ne menene aikinka ni ne kaza ai mu ne kaza a shi cikin ayyukan ka'ida kenan da Allah kisa sarki shine dangantaka tsakaninka da Allah mulkin sarki nan baki ɗaya halittar Allah baki ɗaya dangantaka tsakanin su da Allah ubudiyya duk halittar Allah madaukakin sarki in kullu man fi samawati illa atir rahman me abdan laqad ahsahum wa addahum adda alaka dangantaka tsakanin duk wani mahaluki da Allah madaukakin sarki dangantaka ubudiyya ba zai taba sallake wannan ba shi yasa duk sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ba shi aka ce ba sifar da manzo Allah ya murna da ita kamar da aka ce subhanallazi asra bi 'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa to abinda ake so aikin ka ya nuna cewa abinda ka faɗa din nan gashi nan duk wanda ya faɗa sai ka ce ai laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab ba zama karin magana ba an da ce ai mu ne kaza a ce laisa bi amani kuma wala amani bi ahlil kitab amal su su'an yujza bihi اقرأ husna mimman aslama wajhahu ila Allah in ka su'alu inkari waye yafi can addini sama da wanda ya mika wuya sabaki ɗaya mika kansa baki ɗaya zuwa ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsinu ai halin sa yana muwahhidun yana kadaita Allah madaukakin sarki ya kawo rukunan imani da islam da musulunci da ihsani wa huwa muhsin yace ai wa huwa muwahhidu halin kasancewarsa yana kaɗaita Allah madaukakin sarki ba wanda ya kai addini. kan addini a millata ibrahima hanifan yabi addinin annabi ibrahima wanda ya dace da addinin musulunci ta inda aka dace da addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki ce wata Allahu Ibrahim khalila ai Allah madaukakin sarki ya riki annabi Ibrahima ya ɗauke shi masoyi ba da dayinsa kenan an fahimta saboda annabi ibrahima ya samu wannan daraja saboda ayyukan ayyukan da ya yi ba don dangantakarsa na ibrahima ibn azara ibn kaza ba au abu isma'ila ba saboda allah madaukin sarki sai da ya jinjina ibrahim sai da gwada ibrahima ya jarrabe shi jarrabawa in ka karanta sai ka sai ka karanta ma annabi ibrahima ko da kwalla ko da ko da tausayawa yace wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimati fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa in ja'alna al-bayta maqamatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اليس كذلك wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimati da tuna lokacin da Allah madauki sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da waɗansu abubuwa annabi ibrahim fa atammahunna ay fa atabihinna ala wajhi tamam farko ne da ka fara aiki. ya abati la ta'budu shaytan ya abati da kubudan da uban shi aka fara aka fara abai ya je masa kira ya masa da'awa kamar gida sannan ka je kai waje ku ne masu wa'azi masu dawa masu menene da hajiya da alhaji da matanka da 'ya'yanka to Allah sauke ko in aka ga addini sai a yi ta mamaki waɗannan su ne ko matan su iyayensu haka sai da aka fara da wannan tukunna sannan aka fara da mai unguwa da mai gari ya ce kai baki ɗaya ku kuma duni wala tunziruni dukkan ku baki ɗaya na kalubalce ku aka fara aka ta buga wannan ana bugawa ana buga wannan duk Allah na jarrabarsa bai haifu ba sai da ya ɗau lokaci yana burin sonta sai da haifi ɗan aka ce jini ka yanka ya je ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara yace ya abati fal ma tumar satajidni insha Allahu. abu mai wahala kenan aka ce su kama suka kama shi sai su jefa shi wuta Allah ya ce wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahima yana tare da dan dan dan karami abin so aka ce je ka je ka bayan gari je ka daji ka aje kai kama ga Allah hanyar kai tafiyar da jare shi ya je ajiye su ya ce rabbi daga jin magana kai ma ka san kamar su annabi ibrahim rabbi inni askantu min zurriyati bi wadi khayri bi zar'i inda baitikal muharram rabbana li yuqimu salata faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim wa fikra ad-da'wa ilayhim warzuqhum min ath-thamarati rabbi inni askantu min zuriyati tazza da dan tsantsari ka dauke su ka je ka kai rijiyar zaki da magaruba ka ce sai gobe ka je ka su hanyar dan bada ka ce sai gobe ka isa da ya juya ta ce Allah ne ce kai mun haka ya ce eh na bar ku lafiya cewa aka yi na zo na ajiye ku ne tafiya ta ina nan ko ba na nan mai karewa ɗaya ne mai kariya ɗaya ne ba ni ke kare kuwa Allah ne ke kare ta ce haka Allah ne ya ce ka yi ce yi eh, ce shi kenan Allah ba zai taɓa tuzartar da mu sai kama hanya ya tafiyarsa annabi Ismaila karshe shi ruwan biyar zanzan wa'anda ke cin moriyar ruwan su su daga baya baya suka zo ko ba ka bane ba sa yana tafiya kuma da matarsa suka je waje aka wani wani azzalimin sarki in ba ki da miji ba ruwan shi da ke sai kira da miji annabi ibrahim ya shiga cikin wani tashin hankali ya ce ke wannan da aka ce yana kira in ya tambaye ya an kira da an tambaye na ce ke yar uwata ce in ya tambaye ta ce ke yar uwata ce in ya ce ke mata ta ce al'amarin ba zai kyau ba da ke kadai ce da ni muke cikin wannan addini ki zama yar uwata ke na cikin addini kun ga dawo kun ga hila kenan mun karanta wannan kisa mun faɗa cikin buhari ko cikin mun an ga wannan wannan haka jarrabawa ya ɗaya ɗaya bayan ɗaya to shi kenan wannan ɗan da aka da ƙyar ka ne shi ka je ka yanka shi ka je ka aje su nashi ku je ku daga ka'aba ku je ku gina ka'aba kana gini kai ne magini shi ne mai lebar mai miko maka kenan وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا aikin Allah dakin Allah kuma kuma kuma kana Allah rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna ba ka bane ba to sai da yayi waɗannan abu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ka kirga su za ka yi mamaki ɗaya an karbi mutum da shi sai ya yi rida sai da ya gama sai Allah maraukin sarki ce wannan ka cancanci a danka amana ta risala a hannun shi ne ce wa izittala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama ashe limanci shugabanci ba kowa ke baiwa ba ko duk wanda ya kashe kuri aka kada masa kuri'a ya zama shugaba ke annabi ibrahim kafin ya zama shugaba ya aka yi sai da aka jarraba shi an ba son zuciya ba tsoro ba shirka ba bid'a ba kaza ba komai ba kida kace inni ja'ilu kalin nasi imama qala wa min zurriyati yace ya Allah barki sarki na fa zuriya ta fa qala la yanalu ahdi zalimin ai mas'alan ba dangantaka ce ta jini ba dangantaka ce ta aiki don can nuhu ya ji mishi innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih ashe dangantaka ce ta aiki aqida kadai ta Allah madaukakin sarki kadai ta manzo Allah da biyayya ita ce dangantakar da za ta tsirar da mutane قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين wannan magana sai tana cikin kwakwalwarsa da ya roki Allah ya roki Allah ya roki Allah sai ce Allah to kai man kaza kaza kaza da musulmai da mu'min sai Allah ce wa man kafar sai aka ce ka bambanta matsayi guda biyu nan waje ne na rayuwa magana ce ake ta rayuwa da kafiri da musulmai duk za su rayu wanda ya kware ma cikin iya noma shi zai fi samun abinci wancan magana tana cikin kwalwarsa nan sai tokace su aka ce wa man kafar har kafiri shi ma za a bashi abinci yake don so ake rayu an fahimta to sai da annabi ibrahim ya yi wannan baki da a wata Allahu ibrahim khalila don karkace Allah ya ɗauki ya sanya annabi ibrahim ya zamo masoyin shi ba da sa don yana bukata a gare shi ko zai yi wani zai zai taimaka ma Allah ko zai kare wani abin a sai Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da ƙasa mallakan Allah ne milkan wa ijadan Allah ne ya samar da su shi ke mulkin su shi ke tasarrufi a kansu annabi ibrahima gadin daman Allah ne ya kusanto da shi da ya ɗaukaka shi ba don ya taimaka ma Allah da komai ba wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah madaukakin sarki shi ke kewaye da komai yasan komai ya kowa ya san abin da kake aikatawa har abin da kariya a cikin zuciyarka Allah na sane da shi ikra dangane da abin da ya danganci mata ko sadakinsu ko gado ko menene da ce yastaftu na kafin nisa'i zai iya ɗaukar komai zai iya ɗaukar sadaki zai iya ɗaukar gado wai mata za su gado ko menene ya za a ya za a yi kullillahu yuftikum fihinna saboda muhimmancin al'amarin ka ce Allah madaukakin sarki da kai shi ne zai fatawa a ciki shi zai rarrabe yadda za a yi wa ma yutla alaikum fil kitab kuma abinda ake karanta muku cikin alqur'ani zai rarrabe abinda zai zai yanke fatawa zai bada abinda yadda shari'a take so ko ko zai bayyana muku abinda ake karanta muku a cikin alqur'ani fi yatama annisa'i dangane da marayu na mata allati la tutunahunna ma kutiba lahunna waɗanda ba kwa ba su su na sadaki ko su na gado wa targhabuna an tankihuhunna kuma ba kwa son ku aure su sai aka ce mutum ne ya kasance da yana da marainiya a hannunsa akwai aure tsakaninsu tana mallakar dukiya amma mummuna ce baya son ya aure ta baya so ya aure ta kuma baya son ya ɗauke ta ya auren ma wani saboda kar ta mutu mai shi ya gaje ta shi ya rike ta haka in ta mutu shi ya gaje ta ba ta ma kyau ba ka bukatar ta to ya sai ka auren ma wani a'a yana jin zafi ya auren ma wani mai shi ya gaji ta wa targabuna an tankihuhunna wal mustab'atina min al wildani da raunana da yara kan kanana da aka yi muku wasiya aka ce yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayaini yara kan kanana maza ne ko mata ne a ba su haƙƙin na gado in mata ne a ba su haƙƙin na gado kuma a ba su da ya dace da su wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la hunna ma kutiba lahunna وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط كما أنا يمك وصية أنا بعد فتوى أنا أمرتك أنا أمرتك هو يتاجي يطيع حق مرايو بالقسط أي بالعدل بالعدل saboda su suka fi kowa ma cancanta a kula da su saboda yara ne kan kanana ba su yadda za su yi ba ba su da karfi sai aka bada aka karfafa cewa a kula da su a tashi a tsaya kan dukiyarsu kan haƙƙinsu da adalci kada a zalunce su kar a tozarta masu dukiya kar a taya musu dukiya sai Allah baraki sarki ce wa ma ta min khairin duk abin da za ku aikata na alkhairi na kula da marayu mata marayu maza matan aure sadakinsu gadonsu da kula da dukiyar marayu sai Allah ya ce wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما inna ma ya kunu na fi bukunihim nara wasa ya sulau na sa'ira yi usi kuma lauti a wula da ku lizakari mitru hazin kun tsaye alaisu da zali wal ya shan lazina lautara ku min halsihi zurriyatan da afa kafu alai yadda kake tausaya ma 'ya'yanka kada ka mutu ka bar suna 'ya'yan ƙanana kana tausaya musu kana ba ka wani ya same su to kai ma ƴaƴan da wani suka mutu suka bar maka ka kula da su ka ba su haƙƙin su ka tsaya da adalci sai Allah madaukin sarki ce wa ma taf'alu min khair duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima tabbas da'ir ku sakankance ku sani Allah yana sane da shi baki daya duk ko kai kace ko dan kace ina fasara da abin da ke ciki ba shi da kansa sai zo a ah, baya zuwa makaranta baya zuwa aiki yana wasanni yana saka cewa ina fasara da kai su ina sane da abin da kake ciki sosai ko ba ta ina fasara da abin da kake ciki ba me wannan kana son ka nuna kana sane ne me kake nufi a ji tsoro kana tsoratarwa ne kana son a san ka sani kuma a daina kenan ko ifra ah, Allah marwakin sarki wancan aya da muka da laraba sun kasance ba sa ba mata eh, a gado yaro karami ko ba a bashi gado shine Allah ya kawo wannan hukunci da shi fida to sai bayan an gama da zancen mata gadon su da sadakin su da yara kan kanana da marayu a kula da su rayuwar kenan fa kada ka taba tsammanin rayuwar wata abace ba wata shi ba. ita ce abinda Allah ke faɗa din nan in ka ɗauki kwakwalwa ka je da ita nesa ai sai ka yi kaza ai sai an je kaza ai sai an mulai kaza ma'ana shaitan ne yake sa maka wannan buri saboda ya sa ka manta da mutuwa rana ɗaya kuma ka mutu da shi bukatarsa ta biya ke da kai da ni da shi da su da mu baki ɗaya da ita da su baki ɗaya ake zamantakewa mutum da matarsa mutum da 'ya'yansa mutum da amana mutum shi ne rayuwar kenan sawa'an kai boko ko baka yi boko ba sawa'an kai kaza ko baka yi kaza ba rayuwar kenan Allah da ya halicci rayuwar shi ya san halin dan adam shine ke tsara mana yadda za mu tafi sai Allah ya kawo ta doka kuma a nan yace wa inimra'atu khafat min ba'liha nutuzan in la tadkhul illa ala al-fi'l fa hiya dakhalat fil ism hunan idza as-sama'u fatarat idza as-sama'u shaqqat إن امرأة خافت والتعويل بالنسبة للغة العربية في النحو تقول إن خافت امرأة خافت إذا انشقت السماء انشقت إذا انفطرت السماء انفطرت وإن امرأة يتي إن وتمت خافت تناجي جن تناجي tana min ba'liha nushuzan ay tarafu'an suna zaune da shi ta ga dai yanzu al'amari ya fara canzawa yadda da yake haba-haba da ita yake ribibi yake bukatarta yake sha'awarta yanzu al'amari ya canza in gidan shi ba wani daraja ba kai ban gidan manzo Allah ko ba wani yalla bai bane mai hali ko da a'a sai a rabu amma gidan akwai mutunci akwai dattaku akwai ci da sha da tufa akwai mutunci sai ta ga cewa fita gidan nan zai zamo min aibi zai zamo min illa to yaya za ki yi ‘yar uwa mace yariya ce ke ko matsakaiciya ko babba sai Allah ce au irnushuzan tarafu'an au iraban a tarafu nushuz bai fai ba su kwanciya da ita ba su kusantar ta Iran ban sance ma da ita magana ma da ita ya su to ya zaki shi bai ce zai sake ki bai sake ki ba amma ba kya samun yadda kike so wajen kwana da wajen kula wajen hira ke kuma kina ganin zaman ki gidan ya fi miki fita to sai ki auna ki gani zaka ce fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi su sasanta tsakaninsu su yi sulhu ta ce kaga rayuwa tana hannun Allah yau da gobe sai Allah mun zauna mun yi rayuwa yanzu na ga baka da sha'awa baka jin daɗin ka yi mu'amala da abinda nake so zan sauwake maka kwana girki zan sauwake maka wa'yansu abubuwa na kashe kuɗi in sallah ta kai ba shi leshin dubu hamsin ba in sallah ta kai ba shi a tamfar dubu ashirin ba in abu na sauwake maka waɗannan sai abin da ka ga za ka iya saboda na saura cikin karkashin igiyar aurenka na saura cikin gidan in suka yi haka to shi kenan ta yi sassauci kenan ta janye hakkokinta wannan matsalar ta faru gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na sauda sai na sauda wata rana manzon Allah na tafiya sai ta je ta tare shi a hanya ta ce ya manzon Allah na ga take-take na ga abubuwan yadda suke faruwa kamar alaman kana so ka suke ni ba ka jin daɗin rayuwa ba ka bukata ta ba ka sha'awa ko na tsufa ko menene dan adam sai Allah ko eh wata rana ba matar tana rasa lami ba ba tana da karfi tana da karfin ciki yanzu kuma ta zo abubuwa ce abubuwa rayuwa ce ba ka da yadda za ka yi da ita ba ka da yadda za ka yi da ita sai an bi ta hanyar shari'ar musulunci sai a warware ba gazawa na ba ba gazawa kai ba ba fin karfi ka wani a'a shari'a ce ta ba ni zabi ta sashin fida min shine na ɗauka na aiki da shari'a sai Allah ya saka mata da alheri ta shi ya Allah na ga yanzu baka da bukata ta na ga take take yadda al'amar yake karshe saki ni za a yi to shi yasa ni kuma ina son na mutu a karkashin aure ina tare da kai abinda nake so shine girki na na dauka na ba Aisha hankalin ya kwanta da haka haka yi girki na na ɗauka na ba Aisha to me yasa Aisha saboda tana da hankali ai yau da gobe tana ganin ina manzo Allah ya fi ya fi jin daɗi ya fi so da shi ta ɗauka ta ba Hafsa mana sai ga kuma abin bai ba zai dace sosai ko girki na na ɗauka na ba Aisha in mu nawa ne ana girki biyu nan biyu nan biyu nan in Aisha na yi sai Aisha ta yi ko in Aisha ta yi sai na yi to in Aisha ta yi sai ta koma yi na sai tsallakawa? Ina na hakura da hakura sai manzo Allah ya kyale ta to yanzu rayuwar duniya baki daya ta kusa dawowa akan haka ba dan ya faru gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai kaga yaya za a gaskata wannan yanzu kasashen larabawa da suka bincika sai aka ga kudaden da ke bankuna mafi yawanci na mata ne mijinta ya mutu ya bar mata ta gada ubanta ya mutu ya bar mata ta gada kaza kaza kaza ana nan ana juyawa da zauna shekara goma shekara ashirin ba ta da ni. kuma da lafiyarta da kuruciyarta to sai suka kawo ne nikahu tanazu nikahu tanazu shi ne tana da kudinta a banki tana da dukiyarta tana da kasuwancinta za ta iya ta. amma ba za ta so tana zaune ita kadai ba mace na da kuɗi ta ci abinci yadda take so ta ɗaura gwalagwalai jikinta ta daura leshi a tabba ta yi kallon talabijin ta yi buga waya ta yi da jari karshe ina za ta za ta fi kwanta ita kadai daki hanzari ya waye wallahi wata ba ta bacci hanzari ya waye sai dai ta sha saboda tana bukatar namiji kuma ba ta namiji kuma ba za ta fita ta je ta yi barna ai sunan gidan ya bata to ya za ta yi sai ta kalli wanda ta amince da shi da imaninsa da mutuncinsa wanda zai mutunta ta ta ce kaga zo mu ɗaura aure ina son mu ɗaura aure da kai kaga ci da sha da manya-manyan laifuka da atambobi na sauke maka na yafe maka in kana son manya-manyan shaddodi ma zan ta kawo maka har da sulfani abin da nake so ka zamo mijina don mace Ba a mace in ta mallaki dukiyar duniyar nan kakab ba mutunci ba ne ko ɗaukaka ne ta zauna ita kadai gara tana da miji mace rayuwarta mutunci a cikin rayuwar mace mijinta ubanta kaninta wanta ɗanta shine amma mace tana ci da isa kai ya waye yau za ta abuja gobe ta ce kaduna za ta neman kwangila za ta don allah kuna jin daɗin rayuwa ko kullum kan hanya za je a dawo za je awo to shi ke sai me sai me kin kai ki kanki kenan to sai kasashen larabawa yanzu yadda su ga nikahu tanazul sunan shi nikahu tanazul sai ta kalli wanda take so ta amince da addini zai mutunta ta don kada a je a kuskure a ɗauko mara mutunci sai wulakanta ta abinda kowa ke gudu kenan in ba haka ba ba mace da za ta yi ta kwana wata ɗaya ba tare da mijinta ba in ya mutu sai ta yi aure ko ya sake da sai ta yi aure amma kada ta je ta ɗauko wanda ba shi da mutunci ya zo kuma yi wulakanta ta kaga bakin ciki kan bakin ciki kenan amma duk mace da lafiya a jikinta da ruwan lafiya a jikin da ruwan kyau a jikinta da lafiya da koshi ta ce maka eh ita za ta zauna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai dole dalili mun karanta a cikin muhawar mun karanta wata ranar na umar yana khalifa ba kwanci yake yana bacci ba ba ba waya yake bugawa ya aka yi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya yaya za su sa babba a'a tashi yake yi yana fi cikin madina yana ganin matsalolin mutane yana tafiya sai ya fi wani wani gida a taka sai ji wata mata tana waka fa wallahi laula a tuhsha awaqibuhu la zuhsiha an hadha sarir jawanib tace wallahi ba don tsoron Allah ba da wannan gadon sai an girgiza shi da wannan shefina sai an girgiza ta ina ma ran kirkin da shimfiɗa sai ka je ka ɗauko wani ba sai a yi fasikanci ba gashi gari sai sai na umar a kawo ta ke baiwar Allah me ya dame ki ne me ce me ya matsalolin ki ba ta sai shi ne je zo yana wuce ba to ta ce halifa ne ya dauki ya an dauki mijinta an kai shi fagen fama ya wuce wata ta kasa tana bukatar namiji tana sha'awar namiji duk mace ta zauna sama da haka karfin halitta yi shi sai na umar ya kira hafsa ɗarsa matan manzon Allah sallallahu alaihi ce hafsa zan tambaye ki magana kada ki koye min komai ki fada min gaskiya zuwa yaushe ne mace ke iya hakuri ba miji namiji tare da ita uban ki kira ki tambaye ki haka dole ki sa kake ki yasa kafin ya tambaye ta yace kada ki boye min komai yana da wahala ko sai ta ce to mace na iya haƙuri wata uku zuwa hudu da kyar ai ga gane ku magana ta faɗa to sai aka auna aka kai ila'i wata nawa ne ba ta ashirin takaba wata nawa ne wata hudu da kwana goma ba haka bane ba da kuma an sake ta ko menene jini uku ko tsarki uku ko wata uku kaga shari'a musulunci adalci kenan inda za ta iya haƙuri kenan nan shari'a ya tsaya abin da saboda haka sai ta je ta yi aurenta to shi yasa sai su kirkiro wannan zuwaji tanazu auren tanazuli tanazuli shine haƙƙoƙin da nake da shi a kanka na sauwake maka abin da nake so gaba na haƙƙin kwana ko ko in ma wanda abin da nake so ga dummace in tana da kuɗi tana bukatar tsaro security kenan tana bukatar kariya guidance tana bukatar waye je taimaka waye je kakki tafi kakki fita eh je ki an ba da izini karfe kaza za a zo a dauke ki wannan shine daraja a wajen ki amma haka kina da daman ki fita lokacin da ga dama ki dawo lokacin da ga dama wallahi ba daraja ba ce ba daraja ba ce ba to ne sai Allah da ya ce in mace tana ganin mijinta na daga mata kai yana dauke mata kai baya son kwana da ita au irada ko da kai ba ya son ma yana zanta da ita to sai manzo a shari'a ta ce to ya za a yi sai ta duba menene mata maslaha wannan gidan fita ciki ba karamar fasara bace tuni kuma ga hali na a cikin gidan to sai ki kira mai gidan ki ce yanzu haƙƙina na kwana ko haƙƙi na kaza wani abu na ciyarwa na ya na sauwake maka a bar ni gidan ina zaune da aure na kar a sake ni ɗan mai mutunci ne zai haƙura ya batta tana cikin mutuncinta sai kaga kuma Allah ya ƙara sa masa tausayi sai yazo yana mata ma fiye da abin da yake mata da amma ki ce za a yi tashin hankali za a yi fitina za a yi fada shikenan sai aure ya mutu inda za ki je ki shiga kika san masifar da ke wajen Allah ya kiyaye wasulhu khair ai yin sulhu shi ya fi alheri amma sai Allah ki sarki kawo wani abin da yake an an halici jibilla ce ta dan adam yace wa ukhdiratil anfusu shuh ai nafs ran dan adam ko namiji ko mace zuciya an sa masa jibilla ne na san kai ashuh ruwa mai tsanani a shahu ruwa mai tsanani shine me shahuran mace ce mace tana son kanta tana nuna son kanta ba ta so ta yi sassauci cikin wani hakika wajen kwana wajen ciyarwa wajen menene da menene so take komai a ba ta cikakke ba ba tare da an rage wani abu ba shi kuma namiji shuh son kai da gare shi duk daɗin da yake tare da ita duk ladabi da biya da take yi in ya ga wata wace yake ganin ta fi ta kyau ba zai iya fin karfin zuciya sai dawo nan ba sai yana son ya yi ya je ya auro ta ya mai da hankali shi akan ta ya mai da kaza kaza kaza ya manta da wannan wannan tabi'a ce ta dan adam ka shine Allah ce wa uhdiratil anfusu ashuh wa in tuhsinu in kuka kyautata da hakuri kuka yi mamatan ku abin da ya dace ko kuka kyautata wa tattaku kuka ji tsoron Allah kuka guji wulakantar da su ko wahal da su fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira to ku sani tabbas Allah madaukakin sarki yana sane da abin da kuke aikatawa Allah yana sane da abin da kuke aikatawa in kuka ji tsoron Allah wa in tuhsinu kuka kyautata kuka kula da haƙƙoƙin marayu wa in tusinu in ku kyautata kuka kula da gadon mata da marayu da gado da sadaki da kula da marayu da kankana da 'ya'ya da ke hannunka in kuka kyautata kenan kuka kadaita Allah kuka ji tsoron Allah kuka yi waɗannan abubuwa wa ku, kuka guji cutar da su to menene sakayya su ne za su yi muku sakayya a'a in su za su yi muku sakayya ai ba ku ci riba ba nan fa inna Allah ku sani tabbas dahi, babu ko shakka ba ko tattaba Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba bima na khabira yana sane da abin da kuke aikatawa akan abin da kuka aikata shi za a yi muku sakayya hmm. shi ne sai ce قد أخرج الترمذي وحصنه وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن عباس قالت قال ابن عباس خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا سودة تنا تاج سورا منذ الله سكيتا فقالت سيدتي يا رسول الله يا منذ الله صلى الله عليه وسلم لا تطلقني واجعل يومي لعائشة واجعل يومي لعائشة واجعل يومي لعائشة كك سكين جركي لا با عائشة كدوكا كبا عائشة كولا باتا ففعل sai manzon Allah ya haka bai sake ta ba jirki kuma aka dauka aka ba Aisha to abin da ake so kenan amma don ta ga cewa tana son ta zauna da kai ta yi tanazuli ta janye wasu haƙoƙi da kuma kai mata rashin mutunci da ci mutunci da ka wulakanta ta wallahi Allah zai kama don Allah ne ya ce mata ta yi haka ta yi sa'annan kuma manzon Allah na da sau da haka ta yi manzon Allah ya girma mata kai ma ta ga tana son ta zauna tare da kai ko tana son ta aure ka ko tana son ka aure ta ko tana son ku zauna haka nan ta zai ta yi na yi sassauci dukiya ta ba kaza kaza sa'annan kuma ka zalunce ta ka cuce ta wallahi ran da Allah ya kama zai kama ka wallahi ba za ka taba jin daɗi ba ka wulakanta ta ka wulakanta addinin musulunci wa akhraja abu dawuda abu dawuda ya fitar wal hakim da hakim wa sahahahu wal baihaqi an aisha anna sababa nuzul al aya huwa qissatu sauda al mazkura cewa sababin saukan wannan aya na na sauda al bukhari anha fil ayati qalat ar-rajulu da na Aisha kenan tace wanda yana cikin Buhari mutum ne ya kuna inda al-mar'a laysa bi mustakthir mutum yana da matarsa sai yazo baya sha'awarta ta yi masa lami ko halayenta ko sha'awarta ko menene da menene da ko komai na tafiya ba yadda za yi jaraba ce wa rabbi yu'ati man yasha'u wa yabtali ba haka bane ba wa rabbi yu'ati man yasha'u wa yabtali rayuwar duniyar nan jarrabawa ce farkon rayuwar ku kina masa daɗi yana jin daɗin rayuwa da ke yana komai da komai yanzu kuma sai aka zo aka shiga cikin wani hali ko ta bangaren shi ko ta bangare ki bai fi haka wulakanci ba kin kiri riba kenan to sai ki hakuri sai ki kawo wannan kissa ki ce ga sauda matar manzo Allah na kama kafa tare da shi ma mijin bai kama kafin manzo Allah gidan shi da ba gidan manzo Allah da bai yake ko ga sauda ya faru haka jarrabawa ce daga Allah ta ci jarrabawa duk duniya nan ba jarrabawa da yake sharri Allah zai jarraba ka zai jarrabe ne zai jarrabe kowa to jarrabawa ita ce sharri ko natija result abinda zai fito sakamako jarrabawa in ka ci jarrabawa kai nasara jarraba ta zama alkhairi in baka ci jaraba ba shine jaraba ta zama fitina alaysa kazalik sai ce mutum ne yana da mace laysa bi mustakfirin minha baya sha'awarta baya sha'awar saduwa da ita yuridu an yufariqaha saboda haka yana so ya sake ta fatakulu aj'aluka fi sha'ani fi hilli to ni dai ina so na ci gaba da rayuwa da cikin gidan nan al'amari na na saka a ka na halatta maka in ka ga dama ka sadu da ni in ka dama ka kyale ni in ka ga dama ka tsawo min mai tsada in ka dama ka tsawo min mai sauki abinci dai dole a ba maki ko ko ko ba ko maki ko wane ne zaka ba shi abinci ko in ta faɗi haka shi kenan فنزلت هذه الآية وقد ورد عن جماعة من الصحابة نحو هذا وثبت في صحيحين من حديث عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة نزيك آرفت ونابي lokacin da saudatu ɗan zama a ta girma duk girman ta ba za ta girme manzo Allah ba ko to ina ma na ta girma manzo Allah ya girme mata to amma ka ce dan kabirat bintu zam'a aisha sai ta ɗauki girkinta ta ce na baiwa aisha kyauta fakalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsimu na ha biyau bi sauda sai manzo Allah yana zai raba in za a raba girki sai a ba da na aisha ga girki ga na sauda an ƙara miki an fahimta wannan tsarin zai warware matsaloli da yawa an ba ki zabi ne ki amma kuma in kina ganin kina iya tafiya ki samu inda yafi wannan ba dai ne ki zauna a cikin kaskanci da wulakanci ba to me Allah ya faɗa ikra Allah ce wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa lan harasta ko da kuna son ku yi adalci tsakanin mata ba zai yi ba ko da kuna son haka to shi sa shari'a ta gindaya haƙƙin kowa a ba shi haƙƙi amma ya zama na yadda yake son wannan haka yake son wancan yadda yake jin daɗin wannan haka yake jin daɗin wancan yadda yake rayuwa da aka ce ba zai taba yiwuwa ba har abada ko ɗayan ka haifa uwa ɗaya uwa ɗaya za ka fi son wannan da wannan ba haka bane ba to shi sa matan ba yadda za a yi ko matan ka kake auren wacce ta fi maka biyayya ka fi son ta ka fi jin daɗin wacce ka fi jin daɗin rayuwa da ita ka fi son ta to amma kasancewa ka fi son wacce baya nuna cewa ka hana waccan haƙƙinta ko ka ɗauki hakkinta ka bata sai in ita ta bayar da kanta kamar yadda sau da burtu zama ta ɗauki girginta ta ba na Aisha sai Allah ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harasu ko da kuna so haka don zuciyarka ta fi karfin ka zuciya tana hannun Allah ne Allah ke sarrafa zuciyar dan adam yadda yake so amma dan adam wani abin yana damun ka sai faɗin zuciya ba ka son ka tuna kuma gashi ya zo ko ba ka da yadda za ka yi inda son ka ne dan so shi ne samu aira wannan matsala ba za ta zo ba to ya za a yi yasa a wajen soyayya ba yadda za a yi yadda kake son wannan hamsin bisa ɗari wannan ma hamsin bisa ɗari a'a ba zai taɓa yiwuwa ba shi sa ke ma sai ku yi hakuri rayuwa arziki ce daga Allah arziki ne daga Allah madaukakin sarki fala tamilu kullal mai to kada ku karkata zuwa bangaren da kuka fi so baki daya Allah kan sa'an nan wace ba ku fi son ba wai ba a son ta bane ba fa ana son ki amma an fi son wacce da ke sai aka ce ba kai mijin kada ka karkata zuwa wace wajen wace ka fi so din nan karkata baki daya wancan amma ki gabo tana rataye ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba ita dai ga ta tana da miji ba za a ce ba ta da miji ba ita kuma ba ta samun komai wajen mijin ba ta da miji kenan ya eh, fata zaruha Allah mu'allaqa zaka ce wa in tuslihu in kuka kyautata mu'amala da matan wa tattaku kuka guji yin abin da zai fi sa ku cikin fushin Allah madaukakin sarki fa inna Allah kana ghafurur rahima ku sani tabbas Allah madaukakin sarki shine mai yawan gafara mai yawan jin kai to sai ki rungumi imani da kaddara arziki daga Allah yake Allah ya sa kin fi wata lafiya wata tafi ki lafiya Allah ya sa kin fi wata kyau wata tafi ki kyau Allah ya sa kin fi wata arziki wata tafi ki arziki Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa haka a abin yake tafiya da daɗi ko ba daɗi shi yasa aka ce wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi murrihi wa hulwihi abinda zaki ɗauka kenan yanzu kuma abinda Allah ya doro kenan bara na ya hakuri da sheka da koma ga Allah madaukin sarki ina kankan da kai ina roƙonsa har Allah madaukin sarki ya zo ya gyara min amma kina ganin ta ji kyau ko ya fi jin daɗin ta ya fi karkata zuwa gare ta ki za ki tashi hankali kin rusa kai wannan tashi hankali da ke ɗin nan zai kara mata ɗaukaka dai zai kara rusa ki sai sa sai ke hakuri ki rungumi kaddara ke ma shari'a ba ta barki baya ba ce duk da cewa an kusa wace ke ma kar a barki baya a barki ke ba mara miji ba ke kuma ba miji ba in yi haka shi ma yi laifi shari'a ta hana wannan a baki hakki sai ya zo ya saura matan ka biyu ko uku ko hudu dama in matan ka ɗaya ce ka huta ka samu zama lafiya in biyu ne ko uku ko hudu tsari zai shi ko ba yadda za a yi duk adalci ne kace mata hudu din nan duk yadda kake so wace har kake so wace har kake so wace yadda kake jin dadin wace har kake jin dadin wace har kake ba zai taba yiwuwa ba to ya za a yi sai ka ba kowa hakki to nan wajen hakki shine mata ke fahimtar kuskure maza na fahimtar kuskure sai rayuwa ta daburce ta rikice aka rasa ina mafita kullum abubuwa sai da rikicewa suke yi to menene adalci tsakanin mata wajen ciyarwa misali dukkansu sun cancanci a ba su cefanen naira dubu wannan naira dubu wannan naira dubu wannan naira dubu sai aka ba su an ba su su ko ba su haƙƙi su ba sai wata ka fi son da a ciki kana sun bari da ba ta kyauta sai ka kara mata naira ɗari biyu a kan nata ka yi adalci ko ka yi zalunci ya ai adalci ko ai zalunci ai adalci ko ai zalunci wannan ƴaƴan ta biyu wannan uku wannan hudu sai ka zo don adalci shi ke nan bara ba su duka ce fane naira dubu dubu a'a wannan da ita da ƴaƴan ta su uku ke nan me zai ishe su wannan da ita da ƴaƴan ta su biyar ke nan me zai ishe su wannan da ita da ƴaƴan ta su kaza ke nan me zai ishe su niyya za a ba mu ko daki mu ko kofa mu ba mu naira dubu wannan ba su sai kiga ai ai uku ne ke kuma ai biyu ne to ita ma tana da korafi ai biyu ne uku ne ai uku duk da ne ai na banya ga budurwa ga yar kaza zaka zabi da za su kai kowanne ne ana aunawa ne a ga yadda za a yi don waɗannan ai ta uku ne baya nuna cewa wannan ɗarta ɗaya ko ɗan ta ɗaya ta biyu wancan ta fi su kenan ba sai a kalli wannan ƴaƴa ne kankana na a duk abin da aka ba su ci za su yi wannan ko sun girma tana da ɗaya girma yan sakandare ke wannan ko nasu da suke ko firamare tana da ta kai ɗan mata tana sakandare ko tana makaranta ma'ana tufarta ya kamata ya zamo ta zamo daban tana bukatar abubuwa na ƴan matan taka tana bukatar kaza kaza kaza kaza shi ke na sa ce waɗannan tun da a kowanne sai a yi mishi yadda za a zauna lafiya an ba shi hakki shi to bayan an ba kowa haƙƙinsa yana da ‘yanci a shar'ance ya yi ma wata kyauta a cikinsu ya ƙara mata in yi haka ya yi zalunci ko ya yi daidai eh ya yi daidai to amma kada ka bari su sani don hankali su zai baci ransu zai baci kada ka bari su sani duk wanda ya ce muku baya yin smoga a cikin matan shi ƙarya yake kowane ne yana shakka wani lokaci wani abin a kowe zai ba ya ba haramun ba ne to amma in ya fito da shi fili hankalin wacce zai tashi hankalin wacce zai tashi to shi yasa sai ya yi mishi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuwa amma Allah ya ayyu nabiyyu lima tuharribu ma ahallallahu laka tabtagi marratan zawji wallahu ghafurur rahim ba haka bane ba to shi yasa sai ka nemi ka san yadda za ka yi rayuwar ka ba wannan hakinta wannan hakinta wannan hakinta sai ka ga wacce ka yi maka kirki barin kara mata to kana da yancin yin haka amma kada ka bari su sani saboda in su sani hankalin su zai tashi ba za ka zauna lafiya ba an fahimta wannan fa tsaruwa tsarin rayuwa ke nan ba Allah madauki sarki ke tsara mana in ba ka karanta alkur'ani ba ba ka sunan manzo Allah ba ka je kai rayuwarka cikin boko kika rayuwarki a cikin boko ba ka karanta tarihin manzo Allah rayuwar matan manzo Allah sai da kike girma kike shiga gidan aure kika je ka ga kika hadu da matsan abubuwa to ya zaki ki magance su shine sai ka kin samu kanki a cikin wahala amma in an ne ki a cikin karanta alkur'ani da fahimta karanta sunnoni manzo Allah da tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiga wannan abin da ya faru mai ai ba kai na ne faru ba fa ya faru zamanin manzo Allah ya faru gidan manzo Allah ya aka magance shi to in kin ce in ke kin rena da mijinki ai ba adalci bane ai wannan zalunci ne da manzo Allah ya karbi kyautar da da na sau da ta yi ta ba da na aisha jirgin ta ya yi zalunci kenan ba adalci bane ba sai kina sai ki kalli wannan abu to amma duk rayuwar ki ba karanta da ke wa'annan ba duk rayuwar ka ba karanta wa'annan ba a baki daya sai kai ma ka zo to gashi nan da yanzu baka jin dadin ta amma kana da hali duk inda za ta a mota za a kai ta asibiti ga kaza asibiti ma tana son ta mori wannan sai ka ga mai gida mun yi rayuwa mun zauna shekaru kaza mun yi rayuwa yanzu na ga inda ka karkata ba ba ne arziki ne daga Allah bana hasadanta na baka dama duk sa'an da kake bukatar ka kaje mata ko girki na ne rabi kenan ba na baka dama ko girki na ne in ita kake sha'awa ka je mata daban yake ne na ba ta girki na ko duk ɗaya ne eh na baka dama ko girki na ne in sha'awar ka ya koma kanta ka ce ma'ana wata ranar sha'awar za ta dawo kanta kenan amma na ba ta girki na shi kenan an gama ke. to kai ma in aka yi maka haka sai ka kalla shari'a ce ta koya mata haka ta yi aiki in ka wulakanta ta in ka zalunce ta in kai mata ci zali in kai mata ci mutunci wallahi Allah zai kama ka ran da Allah zai kama ka ba za ka kuce ba za ka ji daɗi ba أو فهمت اقرأ kuma aka zo kan hukuncin wacce ita ba za ta iya ta zauna ta ce ina so ku zauna gidanka na sassauci na janye wa'yansu hakoki na sai da sai a'a in ba za ki iya ba to shi kenan sai a nemi rabuwa ke in an rabu a kan haka ba ki zalunce shi ba bai zalunce ki ba sai Allah ce wa iya tafarraka in suka rabu su biyu yi Allah kullum min sa'ati kowanne a cikin su Allah zai wadatar da shi daga yalwar arzikinsa Allah zai zaba mata miji mai mutunci mutumin kirki wanda ya wancan shi ma Allah zai zaba masa mace wacce ta mutum mutuniyar kirki wacce zai ji daɗin rayuwa da ita adalci ne daga Allah madaukakin sarki saboda ba wanda ya zalunci wani a cikin su rayuwa ce ta yi tsamari ba ta ba ta yiwuwa ba a jin daɗi akan me zai zauna da ita baya jin daɗi baya sha'awarta akan me za ta zauna ita ma tana ganin ita ma mace ce kuma ba a sha'awarta ba wanda ya zalunci a cikin su to in suka rabu akan haka sai ga Allah ya mata kyakkyawan zabi shi ma ya masa kyakkyawan zabi wa kana Allahu wasi'an hakima Allah madauki sarki mai yawan arziki ko mai hikima ne a cikin hukuncin da yake zartarwa sai Allah madauki sarki ya ce wannan da aka ce yubni Allahu kullum min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh duk abin da ke sama da kasa mallakar Allah ne in ya gada ma ya azurta kai yanzu sai ka fi kowa arziki ya gada ma ya azurta mallakar Allah ce milkan wa ijadan wa tasarrufan sai ce wala kad wasaina allazina utul kitaba min qabl yahudu da nasara ke mu musu wasiti wa iyyakum da ku wasicin me aka yi Ani taqullaha ku ji tsoron Allah ku kyautata ma matan ku yi ma mazajen ku biyayya kyautata ma ɗaya ku yi ma iyayen ku biyayya kyautata ma marayu ku musu aikin alheri kada ku zalunce su kada ku cuce su kada ku yi mene da mene da baki da ittaqullah a taqwa an taj'ala bainaka wa azabin azabillahi wiqaya ka sa kariya tsakaninka da azabar Allah shine ne if'al wa la taf'al i nayi bari na bari ne daga wake wa in takfuru in kuma kuka butulce ko kafirce kuma fa shi ke da sai ku cutar da Allah madaukakin sarki a'a duk halitta Allah su kafirce masa ba abin da zai rage cikin mulkinsa fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan Allah sarki mawadaci ne ginahu zatiyu ina mana anta ghaniyun bi malika wallahu ghaniyun bi zatihi ma huwa al-farqu bayna zalika الفرق بين ذلك أنت غني بالمال يوم أن يأخذ الله المال أستصبح فقيرا kai mawadaci ne da kuɗi in babu kuɗi ka zamo me kai mai ƙarfi ne da mulkinka in babu mulki ka zamo to Allah kuma mawadaci ne da zatinsa ba a taba zama akwai lokacin da Allah ba shi da wadata bai zai samu wadata kuma ba zai taba zuwa ba zai taba zuwa a ce wata rana ga Allah ba da sarki ba wadata shi sai shi sai aka ce wadata Allah zati ne amma kai wadatan ka hari wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a kun tsirara ba ka yi sannan ka zo ka samu kuɗi A ce wadatanka ba zatin ka bane wadatanka wani abu ne yasu in ya gushe kuma babu wadatar kana da karfi da lafiya ba lafiya babu karfi amma duk sifofin Allah sifa zatiya haka Allah yake hamidan abin yabo ma'ana Allah ba sai da ya halicci waɗanda za su yabe shi ba tukunne zama abin yabo ba fa Allah abin yabo ne bai gushe ba yana hamidan har ya zo ya halicci waɗanda za su yabe shi ya nuna musu yabon da za su yi sa'an nan su kai yabon Allah kafin na duk Allah abin yabo ne sa'an na sai Allah madaukin sarki ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk mallakar sama da kasa mallakar Allah ce Allah ne samar da ita ya halicce ta shike tasarrufi a cikin ta wa kafa billahi wakila sa'an na sai Allah madaukin sarki ce in yasha yuzhibkum ayyuhan nas in Allah ya ga dama baki ɗayan mutane sai tafiyar da su babu su wa ya'ti bi akharina ya halitta sababbi wa kana Allah ala zalika qadira ai wannan ba abu ne mai sauki wajen Allah ba wani abu ne mai wahala ba ma'ana dukkan mu baki ɗaya in ya sha yuzhib sai ya tafiyar da ku baki ɗaya a halakar da ku baki ɗaya babu kuma Allah yana nan shine Allah qadirul muqtadir hamidul majid bani sannan ya ga kuma sai ya wasu kuma ku zo ku yi mu ga abin da za ku yi kun gade dai waɗanda suka zubata in kun yi shi kenan in kun bi Allah dan kanku kuma ku bi Allah ba dan kanku ba abin da za ku fara cikin mulkin Allah ba abin da za ku rage a cikin mulkin Allah sai Allah ce wa kana Allahu ala zalika qadira Allah mahaukacin sarki mai iko ne a kan haka ba abin da ya fi karfin Allah ba abin da Allah ba zai iya yi ba duk abin da Allah ya gada ba yi sai yi ko ba wanda zai halashi an fahimci wannan lokaci ya saboda Oslo da nisan waje ne ya Allah mahaukacin sarki muna roƙonka dangogin masifu tututtuka kaka za mu yi asara talauci bakin ciki Allah duka yi mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah duk abin da zai zo ya girgiza muna ya ya tarwata mutane Allah ka kiyaye ya Allah wurin sarki abin da karfin mu Allah ka dibbana duk waɗanda ke son su kulla ma al'umma musulmi sharri Allah ka bai da shi kai da su a cikin zukatansu Allah ka saukar da alkhairinka da albarkarka a cikin wannan kasa mai albarka da duk kasashen musulmi Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin sana'a da cikin albashi da cikin danshi da noma duk abin da mutane suke yi na neman Allah ka sa musu albarka a ciki Allah ka daidai Allah ka kiri matasan mu maza Allah ka kiri matasan mu mata Allah duk mai neman aure ma ya nemo duk mutumin kirki da ke neman mace kirki Allah ka haɗa su duk yar kirki da ke neman ɗan kirki Allah ka haɗa su ka sa musu albarka a ciki ka ba su lafiya da zama lafiya Allah ma ji na man hadaita wa afina fi man afait وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك عليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني هكيمة بنت أميمة هكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة دك بالتسجير كنوكو قالت إتتشي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قده من عيدان يبول فيه